ku biyo ni marhaban insha Allah bidiyo mu nan za mu ku a kan yadda za ku je ku samu wani takan. wanda ke ba da airdrop ɗin shi kimanin ƙwaya dubu goma da duk wanda ya rijista wannan takan ɗin token ne na Manchester United wanda aka ba shi suna Manchester United Fan Tokens ku biyo ni kamar kullum zan ajiye muku link a description da kuma comment na wannan video wanda za ku click a kan shi domin ya kai ku telegram nasu ku yi register zan ajiye muku link kwaya biyu ne na farko shi ne wanda za ku register shi kuma na biyu shi ne wanda za ku click a kan shi domin ya kai ku wani application za ku yi amfani da shi shiga twitter ta yadda za ku yi kwararren ɗinsu a twitter da kuma ku yi retweeting ɗin pin post ɗinsu da wani cika ƙa'idar shi wannan airdrop kafin a ba ku biyo ni yanzu da fari kamar da kuke gani da zarar kun yi click akan wannan link na farko zai kawo ku telegram test ɗinsu kamar haka zai buƙaci ku yi join da kun yi join shi kenan zai nuna muku wannan start ɗin ya nuna muku start za ku danna shi kuna danna shi ok kuna shigowa zai nuna muku start sai ku click akan start da kun yi click akan start zai watsa muku wannan jawaban kamar haka ga shi nan token ne mai suna Manchester United fan token wanda kuma yana under depth 20 ne sannan a maximum supply ɗin shi duka kimanin ƙwaya trillion ɗaya ne sannan kuma za a ba ta kan ɗin ƙwaya dubu goma ga duk wanda ya rijista sannan kuma idan ka yi farin za a baka ƙwaya dubu biyar sannan wanda aka ware adin abin da aka ware airdrop shine ƙwaya kimanin biliyan goma kamar yadda kake gani in kai click akan next din nan wannan rubutun zai watso maka sannan kuma bukaci buƙaci kai ka danna settings saboda haka sai kai click akan settings kamar yadda kuke gani gashi nayi to zai buƙaci ka saka wasu ah, lambobi ko kuma da kalmomi a haɗe to dole sai ka saka daidai kafin za ka wuce gaba kamar yadda kuke gani nan gashi na saka ba daidai ba na ƙara maimaitawa na ƙara maimaitawa ga shi nan har sai na saka daidai kafin shi ne ba dama na wuce gaba to dai baka dama ka wuce nan zai buƙaci ga shi kai following ɗin channel ɗinsu nan channel ɗinsu da za ka yi a kanta idan kai click sai ka yi join sannan ga group 1 group 2 group 3 kowanne za ka shiga ka yi join amma group 1 ya cika group 2 da 3 shi ne za ka iya samu sannan duk wanda ka yi join to ana so ka yi ɗan rubutu ma'ana ka yi comment wani ka yi rubuta hi ko hello ka aika duk idan ka shiga wannan group ɗin ko group 3 amma group 1 shi already ya riga ya shiga to da zarar ka yi wannan sai ka yi click akan next da ka yi click akan next gashi zai buƙaci kai following ɗinsu a twitter sannan kuma ka yi retweeting ɗin pinned post ma'ana ɗin da suka yi akan shi wannan airdrop ɗin za ka yi retweeting ɗin shi saboda haka sai ka click akan inda aka retweeta ɗin nan zai ka twitter sai ka following su sannan kuma ka retweeting na shi wannan pinned post ɗin nasu da zarar ka yi wannan ah, okay. kafin mu zo nan nan bacin ka gama jiran ɗinsu a group ɗinsu suna so aƙalla ka shiga ka yi adin ɗin kamar mutum uku abokan ka mutum uku kenan a group ɗin nasu za ka iya a duka biyan za kuma ka iya yi a iya ɗayan kenan sai kuma ka zo ka shiga twitter ɗinsu ka yi following ɗinsu ka yi kuma retweeting ɗinsu sai ka zo sai ka zo ka yana next ka dawo ka yana next za su buƙaci twitter username ɗinka sai ka saka shi kamar haka kuma yana saka ma da latv to za su buƙaci kuma ka yi subscribing na youtube channel ɗinsu sai ka shiga wannan inda aka fita youtube ɗin je ka ka youtube sai ka yi ka subscribe na channel ɗinsu sai ka dawo ka yana next ka dawo ka yana next za su buƙaci ka saka a wire address ɗinka na web 20 saboda haka sai ka je trust wire ko kuma sai ka zo ka yi festin kana yi za su turo maka wani saƙon na taya murna cewa ka samu shi wannan manchester united fan ta kan kimanin ƙwaya dubu goma abinda za su faɗa maka kenan sannan kuma sai ka yi click akan withdraw button domin ka san yadda za ka yi ka yi claiming ma'ana ka karɓi shi wannan kyautar da aka baka sannan kuma aka yi ɗin mutane domin ka samun Manchester United fan token kwaya dubu biyar da duk wanda ya shigo ƙarƙashin link ɗinka wannan group ɗin ne fara link ɗinka da za su ce za ka iya kofa domin ka raba mutane su register da shi yawa ga shi nan sun ce maka in kai a kan withdraw za su nuna maka cewa ah, shi token ɗin za a aiko maka shi ne kimanin daga nan tsawon awa goma sha biyu zuwa awa ashirin da hudu za a aiko maka shi sannan kuma zai kasance a rufe ne har sai an kammala IDO program ɗinsu sannan kuma za a riƙa sakin 10% ne kowane wata za a riƙa sakin 10% har sai an kammala a hankali ka kammala sakamaka kiwon naka gaba ɗaya kamar yadda suka nuna. Wannan shi ne hanyar da za ka bi a ka samu wannan airdrop na Manchester United kan takan kimanin ƙwaya dubu goma. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, a fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo.